mu duba duniya duniya budurwarwa budurwarwa duniya Allah kuma haka suke kullum kuma ba su kalla ba ba sa jin daɗi su zaman lafiyar su ne su je su yi wannan kallon yan wakadi dama ina da magana ne wai shin kina so na ne da gaske ko kuma nutso nake da malafa kina kallo na dama ranar da nake gudun ta kenan ni na san dama ma wani sona kike ba ni ne nan nake ta hunkana a'a ina son ka tamkar yadda uwa take son ɗanta idan har ka gaba mai aure ba to sai dai in kai ne ka fasa amma ni ina son ka ina ƙaunar ka <laughs> zan ci banana ai yanzu ma tun da kika mun wannan maganar yadda na ji daɗin nan sai mun je na sai miki banana alƙawari zamu yi kan komai zaman 'yan murna duniya labari budurwar wawa budurwar wawa budurwar wawa duniya budurwar wani na san aure ga wani auren ya dame shi wani na san mata ga wata matar ta dame shi wai menene ne ya za a yi ne wacce irin mata ce duniya dama kai ka aika kira ni ni ne wallahi da na san kai ka aika kira ni ban gama dalilin da zai sa an fito ba me ya kawo ka me ke tafa da kai so da ƙauna me suka damun zuciyata abin da ke tafa da ni zuwa gudun kike ai kai ma ka sani ko na rasa mijin aure wallahi babu abin da zan yi da kai kai ka sani ballantana ma ba ki rasa ba eh, in ka gama tsayuwa in ka gaji da tsayuwa sai ka tsetawa kanka hanya lahi ba zan gaji ba lahi tallahi ba zan gaji ba daga nan zuwa wayewar gari zan iya zama zan iya kwanciya zan iya ihu a goku in ta ihu kowa zai fito so da ƙauna ne suka mamaye zuciyata. I love you, I love you. Naja, Naja! Ki rubuta ki ajiye, ki sa alƙalami ki rubuta. Na rantse da sarkin da yake busan numfashi tun da ban tsaya da ke ba. Duk duniya ba wanda ya sai tsaya da ke. Duniya ce duniya budurwarwa. Lamarin duniya yana ban tsoro. Amma ɗan adam ba zai gane ba. Ita dai duniya kamar haisi Wani ya hawa a yanzu wani ke sauka duniya. wani ko ga shida yana koka na abinci da kyar yake samuwa amma rabi in yi so sanjawa talakan sai ya samu jari da yawa eh, har ma ya sayi mota ta hawa da gida haya yake zauna wallahi ranan nan an ci dan banzan gudu nake gaya ma gudun dole abin ya maka mamaki an yi gudu an yi gudu an yi gudu kai zo mu dan Allah saurara wai da gaske wai auren wannan kadibebin za zakai shine ka taso min kamar yaki saboda za ka soki ra'ayina to bari in gaya ma wannan yarinyar ma bakin take kuke ku bari in ka ga ban aure ta ba to ku shewa direct ba kamal dan ya rasulullahi zaka ji shawara ta yaushe ne zaka gane cewa wanda take son ka dan Allah da wanda take son ka domin dukiyarka yaushe za ka yi hankali kamar kullum ni a cikin baka shawara nake sai ka ringa kushe shawara ta baka tashi cewa ma da hankali ba sai da na ɗauko zancen aure sai da na ɗauko zan raya sunnar muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan na tafi kamar hankali a wajenka to duk abin da ba duro zan yi ba ba mai hana na a duniyan nan sai ubangiji shi kuma ubangiji ba zai taba hana aikin daidai ba tunda ba zalimin bawansa ba ne. dole ka banni in auri wacce nake so ummata banni Baban ya bani kowa ma ya kyale lalle kamar yi san da baka jin kira amma ka sani cewa ai dai mu gani idan tusa tana hura wuta in ka ga za ta hura mana an yi ta da karfi kuma kai ruwan kusa da garwashi lamarin rabi kun ga ya zarce haka duniya duniya budurwar wawa Duniya budurwar Wallahi lafiya kalau. eh ya zo mun yi magana da shi eh ni dai insha Allah daga gare ni ba za a samu matsala ba sai dai inda ka gare ta. Dam shi kenan na gode tam mhm. na Wata ban baki labari ba. Ƙawata ba ni na sha irin labari ne wannan. Kin san yadda mutumin nan ya haukace da suna kamar ya lashe ni shi yanzu ma ya takura ya matsa sai an yi auren nan. Aha ba ƙawata wallahi ce kin kusa shigewa daga ciki sai dai fa kar ki manta da. Haba ai daɗin aure ba zai sa ni in naje in manta abin da ya kai ni ba ko kin manta wace ce Halima. Yawwa ƙawata ashe kin gane hakkin sa raina yayi fari sosai. Mu je da raka Mu je ki raka

kuma a ce so ake kan ba ka zo fita an kira ka ka zo shiga an kira ka ka yi nisa an kira ka ka zo kusa an tsara kiran ka kana tsaye an kira ka kuma ka na an ce ba za ka wanke ba dole ma mutum ya kinki ba ba ga wani yayo auren mujiya ya samu amma ce duniya budurwa. Kamalu, hmm? lafiya? Ah, komai aure nake so kawai. Me ka ce ban faji sosai ba. Me ka ce? Aure nake so. Ikon Allah, wani kwance ya faɗi. Yau kuma? Da bakinka? Sha Allah. Alhamdulillah. To ai da ma addu'ar da muke kenan. ni kullum dama buri na yau in ji ka ce aure tunda yanzu ka faɗa da bakinka ka sami yarinya? to Allah dai ya nuna mini ita cikin ikonsa kuma kyakkyawa faratar Allah zan ni. to kallon tsoro na mata daidai na gani Allah masani Allah sarki to naji to 'yar gidan waye ita Ni dai ban san sunan iyayenta ba, amma na san ta Kadi. To ai ya kamata a san 'yar gidan waye, ko haka kawai za a dauko za a tashi a yi maka auren, haka ake yi? To umma, ni dai ina ganin a dai barka za a gashinta kawai a yi tun da na gani ina so. To a tafi bincike a je allura ta tono garma? To ba 'yar mutunci ba ce kenan. Wannan abu a duhu, a dai barka za a gashinta. To an taɓa yin aure babu bincike a san cewa ‘yar wace ce wa meye tarbiyyar su meye gidansu? Ai dole a bincika aure dama a san mene waye. Hatta binciken nan da ake yi na ajiya ya awo ni ba da zan auna ni ba saboda ba. ba ma ku Ba ma hali na ba ma. Ku dai ku ga mutum kawai. ba mu muka haife ka ba dan gidanku za ka ce ba mu san ka ba daga ina ka fito eh ina zuwa gidan ina bacci amma ba ku san ina nake zuwa kuma yi to ko aljani na haifa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan fa shine ga bikin ga bikin zuwa babu zani wannan wani irin yaro ne duniya duniya budurwar wawa haka kawai duniya budurwar wawa eh, haba zai shikenan da girma na da mutunci na da shekaru na ki yar karamar ne ke kirka kasa ina zubar da mutunci na ina zuwa sai na zo kuma zo same ki da wani gardi a daki daga na tambaye ki sai ki ce min wai kanin ki ne kanin ki ne zo daga kauye ni in ci da shi in sha da shi har in baya da lafiya in je sayo umar fadado amma saboda wulakanci da nan ana ruwan sanfa kika ake ni kika ce kansa yana ciwo na je na sumar magani haba jallo na gaji da ban san me zan ce maka ba na ce maka kanina ne kanina ne ka ki yadda to me kake so in maka babu inda zai je ina so in ganshi a kusa da ni kanina ne ha'a shikenan kar ki rabu da shi ki zauna ke da kaninki naji ni ma zan je zauna da nawa iyalin kin ga da na sa takalmi na kafata idan kin ƙara gani na a gidan nan ubar ni kafiri ne na ran ka ga jallo magana ta Allah na gaji da wannan alkawarin yan nefa da kake mun yau ka ce mun gobe gobe ka ce mun anjima ba zai yiwu ba na gaji wallahi ka ciro abin da duk na ce maka zaka bani ka ciro ka bani ba san babu ba wallahi zi na'am jallo ki kalli ido na da kyau ba yaro bane kin gane mm. babba ne ni mai shekaru babanki zan baki a wannan lokacin na ce miki bani da shi ki zo ki batsa mu babanki zan baki kaga ba fa zan yadda baka da shi ba jallo ba yanda za a yi ka ciyo ado kullum kana sai da bulo baka da shi ba wallahi ba zan taba yadda ba jallo na fa san ka fiye da yunwa ciki na jallo <laughs> zi na'am jallo zi ta jallo na'am jallo na zi na'am abinda nake so da ke ki kwantar da hankalinki ai da na faɗa miki cewar ban da kuɗin na ai ba wai kuɗin ne babu anan ne babu na faɗa miki cewar kwanaki ɗan asara ta faru wanda kaji suka zo suka bi ta kan bulan nan kika ce ƙarya ne na ƙyale ki to wannan babu matsala kar ki damu insha Allah kamar me da me kike so kuma nawa kike so ha ba jallo ni dama na riga na san ba za ka taɓa min haka ba abin da nake so ka na farko shine kayan abinci na ya ƙare ina so in je sanin a wanke min kaina a man kitso biyu na uku ina so in je gidan kunshi a zane min lallan nan ciki da waje kafa da hannu awon shi sai kuma dan na kashe ba to wani ai ba matsala bane mm. yanzu abin da nake so da ke yadda na faɗa miki dinnan ban da kuɗi a nan gidan mm. to ba ni da shi da gaske amma ki shiga ɗaki ki ɗauko ki mu je nan ATM sai in zaro yar dubu goma sha biyar ai za ta miki ko? Da na lissafi wai da sha takwas. Sha takwas? Eh. Ba ni hulata. shiga kiɗa ko ki zo mu tafi. <laughs> Ya na iya. Ga tsufa ga ƙara'i. Kin ga abin ya zama hauka ke. Wani ya hawa a yanzu wani ke sauka duniya. Mu ga yadda za in baki kuɗi a ATM. Wani ko Jallo. Au ɗakin ka shiga. Na abinci da kyar yake samuwa. Jallo. Yallo, a in min au nuna kai halin ku na yau na tsofaffi guduwa ya yi mun halin tsofaffi ya nuna min ya fi shi dan jiya ne ba dan yau ba lalle jallo wallahi za ka ga abin da zan maka baka isa ba baka isa ba wallahi jallo ni za ka ciwa mutunci ni za ka ciwa mutunci jallo